ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين من منافقي سناتيوا من ايماني دا الله من ايماني دا منزون الله من يبيا الله mun yi biyayya ga manzon Allah, sannan kuma sai wasu ɓangare daga cikinsu su juya baya, su ƙi wa Allah da manzansa biyayya a al'amarin jihadi don ɗaukaka kalmar Allah da waninsa, bayan abin da suka riya cewa suna kai na imani da Allah da manzansa da biyayya a gare su. Waɗannan masu juya baya ga biyayyar Allah da manzansa ɗin ba mumine ba ne, ko da sun yi da'awar cewa su mumine ne.